farin ciki kawai farin ciki kawai ko ake ciki tun da kalfuska sai ya ga bakin sa ya abin nan ko to alhamdulillah Allah ta'ala ya sa wannan abin ba mu wafaka ta haduwa da manzo Allah lafiya Allah ya hane mu saba annabi duk mutanen jihohi da kasashe da suka wannan abu maza da mata manya da yara Allah mai da kowa lafiya Allah bai da kowa lafiya kowanne da sunansa da matsayinsa in an ce za a kama suna dole sai kama da kuma saboda yawan mutane wanda kuma kowa alkhairi yanzu na faɗi mutum ɗaya wani man faɗa ba to sai wani ya ji a zuciyarsa kaga an buɗe shi da kofa amma a shirin ya fi saboda yawan mutane kwakwalwar ba ta iya faɗi ba ma nan da ce mutum goma ne talatin arba'in ma sai ka faɗi amma mutane ne dubbai Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah mun gode da wannan nake cewa dangi annabawa. annabin kai